Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. To za mu ci gaba da tuna baya. Dr. Munnar Mustapha ƙwararren cututtukan da suke saurin yaduwa a jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka zai ci gaba da yi mana bayani akan illar zazzabin typhoid. kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC na ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu Dr. Munnin Mustapha kwararre kan cututtukan da ake yadawa yana yi mana bayani ne akan illar zazzabin typhoid da kuma yadda zazzabin ke bijirewa kaifin magungunan da ake jinyata da su musamman a Najeriya. To da yake ruwa na ɗaya daga cikin abubuwan da ake harbuwa da ƙwayar cutar a ta typhoid ta sa har Dr. Mustapha ya ba da shawarar mutane su rika tafasa ruwa kafin a sha. To bisa haka ne masa tambaya akan kan wata ga abin da Dr. Mannan Mustapha ya ce dangane da ingancin fiye wata. Kai gaskiya fiya wata sau da yawa akwai shi kala-kala kalolin zabarkatai kan to mafi akasari gaskiya kamfanonuwan wannan ba a iya samu a sa musu ido a tabbatar da tsaftar abubuwansu ba a ce duka ba amma gaskiya kafin ka samu ta kamfani ɗaya na fiya wata wanda ya cike da mataki na tsafta wanda ya kai ya kawo to sai ka samu da yawa kuma wanda dai abin nasu je kana yi ka ne saboda haka gaskiya ne a yanda muke ɗauka a ɓangaren lafiya aifiya wata da shi da ruwan da ba mai cikakkiyar tsafta ba dai kusan tafiyarsa ɗaya. A saboda haka ko fiye wata ɗin ma a tafasa kawai. Yauwa saboda gaskiya in dai ba mutum yana da tabbas ɗin cewa wannan fiye watan na kamfani ne wanda gwamnati ta tabbatar da ingancinsa ba. Sau da yawa wasu gaskiya kawai ruwan famfo suke ɗiba ko na rijiya su da ba wani tabbas ɗin tsafta inci dai. yauwa saboda yawan kamfanonuwan da kuma yawan fiya watan ba duka ne gaskiya suke tsayawa su tantance tsaftar ruwan da suke sawa a leda ba. To a takaice dai likita saura da ya rage ga mutane su kawai su su za su yi kare kansu tsaftace muhalli da duk abubuwan da za ka yi. Kwarai kuwa, kwarai da gaske. So kuma muna akwai <coughs> zan yi amfani da wannan dama mai kira da gwamnati akan ƙarin inganta akan kokarin da ake a dora na inganta harkokin lafiya da harkokin gwaje-gwaje akwai kuma ma allurar rigakafi da aka fito da ita ta cutar typhoid wacce majalisar ɗinkin duniya ta ba da shawarar cewa ta ba kasashe shawara cewa lallai su duba su ga yiwuwar amfani da wannan allurar rigakafin a wajen al'ummar su. Eh to dan galibi eh galibi ake magana da su in suka ce suna da typhoid in nace da su ai akwai allurar rigakafi sai a ce ai babu a Najeriya. Eh, to me yasa kake ganin haka? Shin hanyoyin adanawa ne ba mu da shi ko kuwa um, allurar ga kafin ya yi tsada ne da gwamnatocinmu ba za su iya saye ba? Eh wato duk al'umma duk rigakafin allurar rigakafin da za a kawo Najeriya ana kawo ta ne bisa duwa tsakanin gwamnatin da kuma hukumomi na ƙasa da ƙasa wanda suke tallafawa. saboda haka ita dai kamar wannan ta typhoid har yanzu ba su samu sun saka ta a cikin tsarin alluran da suke siya su kawo ba saboda duk wata allurar rigakafi da ka gani har wacce ake bada ta kyauta a asibiti tana da tsada amma waɗannan hukumomi su suke zaunawa a tsakaninsu su fitar da tsarin yadda za a siya a kawo a yi wa mutane saboda buƙatar ta so a kwana-kwanan nan akwai bincike da yake ƙara nuna tabbatar da yawan cutar typhoid a cikin Najeriya musamman a bangaren tsakiya da arewaci arewa maso yamma na Najeriya. To wannan ya nuna cewa akwai bukatar wannan allurar rigakafi a Najeriya, akwai bukatar su masu ruwa da tsaki a harkar su ƙara dai duba yiwuwar yadda za a yi a samar da wannan allurar rigakafin. To muna fatan hukumomin da abin ya shafa sun ji kuma za su taimaka. amma kafin nan kuma kamar yadda ka ce su mutane su ne za su dage wajen kare lafiyarsu. Gaskiya. To, ka san mun yi magana akan cewa akwai masu al'ada a je a sayi maganin kashe ƙwayoyin cuta a saya a sha shi yasa jiki yake bijile ma to misali kamar a ce mutum ba yi da wannan al'adar ta kawai ya je ya sai magani ya sha amma shi kuma kullum in ya je asibiti a ce mai yana da typhoid to irin wa'annan mutanen wani shawara wace shawara za ka ba su to na farko dai shawarar farko shi ne mutum yana yawan zuwa wannan ya samu ya je shi babban asibiti wanda suke da kayan aiki na zamani inda za a sake tantance wannan gwajin da aka yi saboda kamar bayanin da muka yi a baya na matsaloli da kan shi gwajin yake da na farko kenan da za a tantance a sake kuma gwada inda gasken ita ce typhoid din ce a duba maganin da ya dace da ita a bashi maimakon mutum ya ta je kaka dawo hmm. tunda dai matakin da duk da ka je ka dawo ka je ka dawo ba a cimma nasara ba sai mutum kuma ya gwada zuwa kamar mataki na gaba a tsarin lafiya kamar babban asibiti ke na na wannan yankin da mutum yake. To kuna da masaniya game da magungunan kashe kwayoyin cutar da yanzu suka bije da jikin Ai wato a gwajin da aka yi a bincike da aka yi da ya fito a kwana-kwanan nan wanda a bincike an yi shi ne a asibitin abuja da asibitin malam aminu kano ya nuna cewa kashi casa'in na sama da kashi casa'in cikin ɗari na kwayar cutar typhoid ta bijirewa akalla magani guda ɗaya akwai wacce ta bijirewa biyu akwai wacce ta bijirewa sama da haka hmm. ba an mutum an gwada shi ba wanda maganin da zai yi wa wannan ba lallai wancan shi kuma wannan sai an gwada dai na jinin mutum an ga typhoid din ce da shi na farko in kuma typhoid din ce Wannan magani ta bujirewa wanne ne ba ta bujirewa wanne ne ya dace shi ne ba zai yiwu ka ce gaba ɗaya a ce garin gari kaza kowa magani kaza ne zai mishi ba wannan ah, ba dai zai yiwu bayani a haka ba A saboda haka dai mutane su za su taimaki kansu da kansu kenan. Kwarai kuwa. To Allah ya sa dace akwai akwai wani ƙarin bayani ne da za ka mana game da wannan cuta? Gaskiya ba wani ƙarin bayani dai da ya wuce kula da tsafta ta muhalli da ta gida da ta jiki da kuma matakin mutum ya kula da lafiyarsa kan ya dukar mutum ya ta akwai wanda wato cutar typhoid sun maida ta wasu bara gurbin ma'aikatan lafiya ƙanana masu buɗe shago haka sai su da shi kamar wani kasuwanci ka zo ka ce an gwada a ita ce a baka magani to dai kan mutum ya bari a mataki guda a ita masu jika ka dawo don ya ga irin wannan sai ya je matakin da suke da kwakwaran ingantattun magunguna da ingantattun kayan aiki wanda za a duba mutum a tabbatar da lafiyarsa. To Allah ya sawaƙe. Amin. To mun kuma gode da wannan bayani da kamana. ɗauki Haka ne. Masu sauraro lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Ah, ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen to likita da alama ba suna To. <laughs> Amma ta fito ne daga Kaduna. To. Tambayar kuwa ya ce ko kuma ta ce, shin wani irin illa ne ke tattare da mutum ko kuma wanda yake yin aiki ba ji ba gani jan ba hutawa yadda ya kamata? To in dai mutum na aiki hurjin yadda malamin ya ce ko malamar ta ce eh. ba hutawa. To akwai illoli da yawa domin mutum na haka ka ga mutum bai hutawa sosai kuma bai bacci yadda ya kamata. To, To, wannan irin rashin huta da rashin bacci ne yana da illoli da yawa. Domin ya kamata kowa ya kamata ya samu ya yi bacci cikin awowi kamar yawanci wanda ya kamata mai bacci kamar awa takwas bakwai zuwa takwas kowane rana. To in mutum bai haka kuma yana da waɗansu abubuwa to wannan yakan sa kamar irin su ciwon hawan jini su ciwon zuciya waɗansu ma sukan samu kamar irin ciwon kamar gyamban ciki domin shi wannan acid ɗin da ke yi wani lokaci domin tsananin aiki ko kuma abubuwan da eh. ke damun su yakan sa shi wannan acid din wanda ke cin yakan kawo gyambon ciki ya rinka karuwa waɗansu ma har su na iya samun ma ciwon sukari wani lokaci ma dai mana wannan ma lokaci mutum ma na iya samun wahala ma wurin suna da matarsu duk waɗannan na iya faruwa hajiya wato dai cututtuka kala kala kala kala domin rashin huta domin kin san lokacin da muke bacci shine jikin mu wani lokaci ke gyara kanshi tunda oh. Allah ya muke nan to kuma wani lokaci in dai kana bacci din nan to in kana bacci din lokacin jikinka ke hutawa kuma dole in kai bacci dinnan baccin na kala kala kashi kashi yake akwai na farko kuma akwai na biyu wanda ake kiran shi REM sleep dole kana samu irin waɗannan baccicikan kin san da ya kamata to in baka samu waɗannan ba to dole wani lokaci zai zai kawo maka waɗannan illoli din hajji to a saboda haka wasu cututtukan ma suna da alaka kenan da rashin hutawa eh da rashin hutawa eh duk waɗansu ma waɗansu rashin hutawa ke sa su su yi ta ba su sai su yi ta ƙara ƙiba ma lokaci waɗansu mutanen ma ba gair kuma ka san ƙiba in mutum yana da ciwon hawan jini babban matsala ce gare shi eh da kuma shirin shuga duk waɗannan eh wani lokaci yakan sa mutum in kwana ya ma zai zai iya irin wannan ma yana iya halaka mutum ya danganta da Allah ya mutum to wato mutum na iya kamuwa da stroke kenan eh stroke kenan farar ɗaya mutum in kwana yi to sai ga Allah ya ɗauki ran mutum kwana yi. To likita ka san mutum yana da ƙuruciya. Eh. Kana ganin cewa za ka iya yin komi kila ma ka kwana biyu kusan biyu ba ka yi bacci ba. To amma idan ka manyanta waɗannan abubuwan in kana yi to in mutum yana da ƙuruciya wannan ita ma matsala ce a gare shi ko ku sai in mutum ya manyanta ne. Ko mutum na da ƙuruciya waɗannan suna iya faruwa amma in mutum ya manyanta waɗannan sun fi tsanani. domin mutum in kana da kurciya jikinka na na iya gyara kanshi da sauri amma in ka so mamanyanta to wannan ya fi amma har da haka ko da kana da kurciya ma bai kama ya kamata ka rinka hutawa sosai to Allah ya sawaike amin amin ka san kuma masu iya magana a ko da yaushe kan ce idan jiki idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira gaskiya ne hajiya To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu yi sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya. babu a ce da ce ya kace duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri na da wani mai ke lahiya uwar jiki babu mai hoji da ke a kai da ce ya kace duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri